assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun yan uwana ɗalibai na wannan dandali na asararul hantamu to barkanmu da wannan lokaci insha Allah kwana biyu shiru to masha Allah ga wani sirri nan na mallaka da yake da daman sau da dama idan ana bada da mallaka to mafi yawa kamar an fi bada mallaka ne yadda namiji zai mallaki mace to wannan sirri ne na mata duk wacce ta yi karo da shi to za ki iya yin amfani da shi haka zalika idan namiji ne mai aikin almajiranci to yana iya amfani da wannan sirrin idan wata ta zo gurinka to za ka iya jarraba mata wannan sirri wannan sirri ne mu insha Allah amma kafin a gabatar da wannan sirrin ina da buƙatan ya dawo a bincika tsakanin ita mata da mijin a tabbatar da babu sihiri a tsakani an fahimta ai saboda in akwai sihiri tsakani to shi kuma matakinsa daban ne sau da yawa sirruka da dama akan bayar sai da mutum in jikinsa akwai sihiri ko kuma abun da ya shafi aikin da ya ko akwai sihiri to a jikinsa to gaskiya ba zai samu biyan bukata ba an fahimta yauwa da yawan mutane wanda idan kaga kayi aiki kaga ya tashi to masha Allah to wani za ka samu gaba ɗayan shi yana da baibaye da sihiri ne ko kuma wasu matsaloli nashi matsala na iska iska ita ma takan hana biyan bukata kuma ko ka yi addu'a ba za ka na ganin biyan bukata ba kamar yadda dai na sha magana akan matsalan ijaba ijaba wanda kuma almajirai da yawa da yawan gaske kashi ɗari to a cikin ɗari za a samu casa'in da biyar duk suna da matsalan ijaba ‘yan kalilan ne wanda bukatar su take biya nan take duk da wani jarrabawa ne takan shigowa bukatan bata biya da wuri ba wani kuma ma in yayi kawai shiru ne kamar an shuka dusa wannan kuma duk almajirin da ya kasance yana aikin almajiranci bai da ijaba to gaskiya shi ko to tamkar gangan jiki ne da babu ruhi saboda me to ba zan ce aikin banza ba afwan ai hakuri saboda kar na faɗi kalman a wani iri in mutum yana addu'a baya ganin biyan bukata to kaga eh babu kanta ko baka ba duk mutumin da ya zo gurin ka ɗaya biyu ya ga bukata ta biya ba dole fa na uku zai sake neman wani malami to yana da kyau dan uwa almajiri ya san me ya hana shi samun ijaba ka nemi malami mafi kusa da kai in kuma akwai wanda ka aminta da shi to kana iya masa magana ya bincika ma ya gano maka matsalanka dan ka san maganin da zaka ka akai ka samu waraka an fahimta to insha Allah haka zalika kuma waɗanda suke fama da matsaloli na kasuwanci na karayan arziki zaka samu wani da ya mallaki miliyoyi amma a kwana tashi kaga abin da zai sa a bakin bakinsa ma ya fi ƙarfinsa wa iyazubillah Allah ya kiyashe mu wani kuma za ka samu gashi nan ana samun ba ba a samu ba amma sai a rasa ina abun yayi wani kuma kwata-kwata ne ba a samun ba to kaga kowa dai da kalan nashi mishkila din to wani kuma abun da yake kawo masa haka daga aure ne daga aure ya kamata ka gane wace kalan mata za ka aura ke ma da zaki aure ya kamata ki san wani wani miji zaki aura saboda yadda Allah subhanahu wataala ya halicce mu fa ba kara ba bane ya sa mana tsari tartib jerin yadda ya kamata mu rayu kamar yadda da bature ya yi wayan nan da muke magana yanzu haka in mutum zai whatsapp dole sai da data kuma ka yarda dole sai kana da caji dole sai kana da android za ka yi whatsapp da wasu abubuwa daban duka mun yarda mun aminta in za ka yi kira a waya dole sai kana da mai credit kuma ka yarda to allah shi ma ya mana tsarin da wani da wance yar wani ko dan wani ko kaza in sun haɗu za a samu haɓakan dukiya da ci gaban na al'amura da wance da wance ko da wance da wane idan sun haɗu ba a samu mishkila kala kaza kaza wannan duka bincike ne yakan cire komai da komai sai dai idan mutum bai san hanyar da za a bi bincike ba duk da shi ma bincike ya dawo kamar ruwan dare wani baya fahimtar kan ita ƙasar da ya zuba ma ballantana a ce ya gane hukuncin da zai yi wani yana iya zuba ramli ko ya ɗauki adadin suna a hisabi ko ya ne amma sai dawo yadda za a yi hukuncin to gaskiya ba zai iya fahimtansa mutulakan ba an fahimta sau da dama za ka ga wasu aurarraki suna da alheri ma sai ka ji an ce ma babu alheri wani kuma bayi da alheri sai ka ji an ce akwai alheri to dole sai mutum ya yi shiru saboda shi ilimi ne mai faɗin gaske an fahimta wannan layin bincike kenan duk da wani kuma yakan iya yin binciken ma ta bangaren jinnu ko bangaren rohaniyun duka ana yi to insha Allah kada dai in cika muku dogon surutu duka mai bukatan wannan miskiloli lalle ya nemi malami mafi kusa da shi ne bincika masa in ko mutum yana da bukatuwa to insha Allah yana iya yin magana sai a bincika masa fatan alkhairi wannan sirri da ake gani ana rubuta shi kafa 71 kamar yadda ake gani wannan aya din kafa 71 sai a samu ruwan kankana sai a wanke rubutun da ruwan kankana ita matar da za take so ta mallaki mijin natan sai ta sha wannan ruwan kankanan da dare amma ta tabbatar idan ta sha wannan ruwan kankanan ruwan rubutun kenan rubutun da aka wanke da ruwan kankanan idan ta sha su to ta tabbatar da cewa a wannan daren mijinta ya sadu da ita to insha Allah rabbi mallaka ta yi da izinin Allah amma ta yi shi sau ɗaya in kuma ana ganin abun kamar mijin akwai ɗan shiri a jikinsa to a yi shi kwana uku amma gaskiyar magana kar a yi shi ma ya haura kwana uku saboda za a cutar da shi mai gidan kuma ba wai mun bada da sirrin bane don a cutar da wani ba an fahimta insha Allah ke kuma da zaki aikin mallakan sai ki ji tsoron Allah saboda idan kika wulakanta shi kika masa abun da shari'a ba ta tanadar ba to akwai ranar hisabi in kuma kika yi aiki da shi daidai wa daida to shikenan mai wasa lafiya dan kallo lafiya wai macijin tsumma to insha Allah rabbi wannan sirri ne mun bada shi hadiya zuwa ga manzon Allah sakamakon mun bada shi goron juma'a insha Allah sai kuma sako na ƙarshe afuwan zan yi amfani da wannan dama ga wanda suke sauya mana sirruka in mun ba da sirri ba mu ce karka bayar ba za ka iya bayarwa mun bayar ne don a amfana kai ma sai ka bayar don wani amfana ba wai in an mun ba da sirri sai ka ɗauke sai ka canza sirrin sai ka je ka yi ta amfani da shi wajen cutan mutane ko damfaransu ba duk wanda ya haka mu lallai ba mu masa izini ba kuma zai gani insha Allahu rabbi saboda ba mu masa izini ba kuma Allah ba zai bari ba tunda me hankoron mutum don ya cutar da wani ne ko baka ba an sani kuma duk wanda ya cutar da wani to Allah sai ya bi masa kadu Allah sai ya bi masa kadu to insha Allah rabbi dukkan mai bukatan shi a masa bincike din ko kan kasuwanci ko ma kan menene ko aure ko wani abu to yana iya tuntuban mu ko kuma ƙarin bayani akan shi wannan sirri din ta wannan lamban wayar tamu da take rubuce a jikin wannan takarda na sirri ko kira ko whatsapp 09031614201 wassalamu alaikum warahmatullahi daga ɗan uwanku Musa Muhammad Abba Muhaddasa a hutar gajiya